To fa abun farin ciki ya sami 'yan Najeriya a wajen taron Saudi Africa Summit wanda ba sani ba a kawo na farko ranar Juma'a da ta gabata ƙasar Saudi Arabia ta gayyaci gabanin ƙasashen Afirka domin su zuwa tattauna a ƙulla kyakkyawar alaƙa. a inda babu Bola Ahmad Tinubu tashi daga wajen taron nan ba sai da kasar Saudi Arabia suka alkawari da cewa za su zo su gina ko kuma su farfado da matatan man fetur da muke da su a Najeriya. Sannan bugu da ƙari za su zo su investin wato su dulmiya dukiyarsu a cikin tattalin arzikin Najeriya. A mu ci gaba a wannan taron bai ba Bola Ahmad Tinubu ne kaɗai je ba akwai shugabannin kasashen Afirka sama da guda hamsin da suka halarci wannan taron kamar da kuke gani a sama. takaice muku komai da yanzu kasar Saudi Arabia ta da cewa za su zo su farfado ko kuma ce su gina matatun man fetur wajen guda hudu a Najeriya kuma sun ce za su yaka ne a cikin shekara biyu zuwa uku kuma Najeriya ta buƙaci kasar Saudi Arabia da su zo su investin wato sa kuɗin sa ƙasar Najeriya domin a farfado tattalin arzikin Najeriya sannan kuma a magance rashin tsaro da kuma sace man fetur da ake yi Babu Ahmad Tinubu ya tabbatar da kasar Saudi Arabia da cewa babu abin da zai samu dukiyarsu ma'ana babu abin da ya shafi dukiyarsu idan har suka suka investing sannan kuma ya ƙara buƙatar haɗin kan ƙasar Arabiya da a zo a taya shi a kan MPH da kuma sauran rashin da ke Najeriya wanda bacin an gama wannan tare ne Babola Ahmad Tinubu ya ranka ya tafi je Umara to Allah subhanahu wataala ya ƙaro mana kwanciyar hankali tsaro arziki da kuma zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah samu dace